Hausa English TV. Danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye mu da zarar mun dora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha tamu mai albarka, to ka danna subscribe. daga nan sai kuma ka danna karaura sai ka danna like daga nan sai ka share zuwa 'yan uwa da abokanan arzika sunana abubakar m usman so a yau za mu tattauna akan conversational english ma'ana tattaunawa ta turanci conversation tattaunawa between salis and maryam ma'ana tsakanin salis da maryam when we see s it means Salis. And if we see H, it means Halima. So S is represented by Salis, where H is represented by Halima. S, Salis. Salis yace I am a little mad. Ni fa dan ce ɗan ƙaramin mahaukaci ne. on your love ma'ana a soyayyarki ma'ana a soyayyarki ni ɗan ƙaramin mahaukaci ne zan iya yin abin da ma za ki mamaki then sai halima ta ce are you serious da gaske kake serious haka ake cewa serious kaka ce serious a ah, yes serious ma'ana da gaske kake serious nan yana nufin da gaske ba wai ko kana da hankali ba a nan tana nufin da gaske kake yes sai salis ya ce yes a eh, i am ma'ana da gaske nake but amma i have to complain ya kamata in yi ƙorafi complain shine korafi kada ka ce complain a complain then sai halima ta ce what is your complaint ma'ana menene complaint ɗin naka then sai salis ya ce you are not giving me your full attention ba kya bani attention ɗinki ga baki ɗaya ma'ana ba kya kula ni sosai da sosai gaba ɗaya irin yadda nake kula ki h sai halima ta ce do you know why ka san me yasa s sai salis ya ce no a'a na faɗa muku now ake ce mata now a'a i don't know ban sani ba ita kuma na ita ce no akwai kuma ta yanzu ita ce now haka kuma ta fi'ili ita ma now ake ce amma dai wannan now ake ce mata shine ita ce a'a now i don't know ban sani ba then h sai halima ta ce i don't want to be called ba na so a rinka kira na as a flat woman da cewar ni kamar a flat woman then sai salis ya ce what is what is a flat woman wace ce flat sai h sai halima ta ce she is a woman ita ce matar da who likes males, wadda take son maza very much matuƙa ma'ana sosai kenan s sai sali ya ce okay you don't like me okay to ba kya so na ni h sai halima ta ce i like you ina son ka and i love you kuma ina ƙaunar ka then sai sali ya ce if so idan haka ne why can't you forget them me zai sa ba za ki manta da su ba and mind your business kawai ki yi abin da yake gabanki in aka ce mind your business shine ka yi abin da yake gabanka ba wai yana nufin ko ka je kai kasuwancin ka ba a'a mind your business ka yi abin da yake gabanka then h sai halima ta ce i can't do so ba zan iya yin haka ba because saboda some of them yawancinsu ma'ana daga cikinsu are my siblings ma'ana dangi na ne S sai Salisu ya ce to my understanding ni dai a fahimta ta understanding kada ka ce understanding a un an understanding under uncle and iban and so on and so forth haka dai da ake ce musu to my understanding ya ce dai a fahimta ta your business is better than others ma'ana abin da yake gabanki ayyafi yafi na wasu ya fi na wasu h sai halima ta ce yiwa sai is true maganarka gaskiya ce ma'ana abin da ka faɗa gaskiya ne but amma people like to always gossip mutane su suna son kodayaushe su je suna gulma ma'ana su rinka yin gulma s sai salis ya ce i am suggesting you ni dai ina baki shawara suggesting means shawara kada ka ce suggest a suggesting shine shawara advice kenan then zai ce i am suggesting you ina baki shawara to always mind your business ma'ana ko da yaushe ki rinka mai da hankali akan abin da ke gabanki It sai halima ta ce i'll try your ideas ma'ana zan yi zan gwada fahimtar ka ma'ana ideas ka God willing, inshallah. This is how it is. So, um, waɗanda suke son za su uh, neman ƙarin bayani za su iya neman mu akan nambar waya kamar haka uh, kamar haka 080 ma'ana 080 39 44 89 74 idan kuma daga wajen Najeriya kake sai ka amfani da plus plus 234 daga nan sai ka sa 8039448974 ni kuma sunana Abubakar Usman don't forget to subscribe to this channel